الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنة إلى يوم الدين باين هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله بركة مدساكي haɗuwa أولا مجلسين majalisi na takwas wanda yake bayani akan ladduba na ɗalibin ilimi da kuma zage damtse da tsayuwa tsayin daka domin neman wannan alkhairi mai girma wanda ba abin da ya kai shi shine neman ilimi na shari'a wanda babban malami abu ishaq ibrahim bin mas'ud bin sa'id al'albiri al'garnati al'andalusi ya rera mana shi wanda wannan malami an haife shi ne a shekara ta 300 da saba'in da biyar kuma allah ya karbi rayuwansa a shekara ta 460 ko da 460 ba daya wannan malami ya kai makura wajen zuhudu da wara'u da kuma sanin kyawawan ɗabi'u da kuma tarbiyya na ɗaliban ilimi shi yasa ya tsara mana wannan baitoci muna amfana da su akan tarbiyya na ɗalibin ilimi da fatan allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da kuma ɗaukan wannan nasihu da yin aiki da shi idan ba manta ba mun tsaya ne a daidai baiti na 42 inda yake cewa walaisa ya zurruka al'iktaru shay'an idza ma anta rabbaka kad arafta wanda mi bayani akan wannan baiti har muka kawo maganganun malamai kan wane ne ya fi falala a kan mai kudi mai gode wa Allah da kudinsa? ko kuma matalauci wanda yake haƙuri kan abin da Allah ya kaddara masa na talauci mun ji bayani filla-filla akan haka mun ji kuma menene magana wanda ta yi rinjaye shi ne muka ce wanda ya fi su rinjaye a wanda ya fi su falala shi ne wanda ya fi tsoron Allah saboda Allah ya ce inna akramakum inda Allahi atqakum in kuma tsoron allansu ya zama ɗaya to ba wanda ya fi wani falala falalansu daidai ne da mai kuɗi mai gode wa allah cikin dukiyansa da matalauci wanda yake haƙuri kan abin da allah ya kaddara masa na talauci baya yin abin da yake na saɓan allah ko ya ɗauki na wani ko kuma ya kai ƙara ƙaran allah wajen wani to duk wannan ba zai yi haka ba ya yarda cewa allah ne ya ƙaddara masa to inda dukkan suna tsoron allah falalansu ɗaya ne wannan shine abin da babban malami shekul islam bin taimiyya da dalibin sa ibn qayyim da wasu sauran malamai suka rajaha wanda kuma ba za ka samu wani rajahawa bi ma'ana rinjayarwa da yafi wannan din ba saboda haka sai malam ya ci gaba da yin wasiya wa wannan mai suna abubakar yana cewa وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ma أنت ربك قد أعربت ce fa ma za indahu laka min jamilin idha bi fina'i ta'atihi anakhta ce ai da yawa da ka samu ababuwa masu kyawu masu inganci a gurin mahaliccinka idan ka dukufa ka tsaya kana bauta masa kamar yadda ya ce domin allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari ma wanda ya bauta masa ya yi imani ya yi ayyuka na kwarai ya masa alkawarin aljanna innal ladhina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha لا يبغون عنها حولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات sai ya ja'alu lahum rahmanu wudda innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adhabil jahim ayoyin suna da yawa da suke bayani akan cewa in dai fa ka duƙufa akan biyayya wa Allah ka haƙurar da kanka ka bar sha'awai sha'awai na duniya ka tsaya kana bauta wa Allah kamar yadda ya ce ka haƙura da cutar wanda yake biyo baya to Allah ya maka alkawarin rayuwa mai kyau eh, man amila salihan min zakarin aw untha duk wanda ya ayyuka na kwarai na mace ne ko namiji kuma wa huwa mu'min kuma shi bawan Allah ne musulmi mumini Allah ce fala nuhiyannahu hayatan tayyibatan Allah ce tabbas da mu ba shi rayuwa rayuwa mai daɗi mai tsarki mai inganci mai ban kai mai ban sha'awa wala nauyin hawatin tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun da mu sakanta musu da mafi kyawun abin da suke aikatawa sai Allah ya dauki mafi kyawu sai ya sakanta ma da shi shi ne ladina ahsanul husna wa ziyada kenan al husna abin nan eh, sigatu tabdil ne na hasana al husna mafi kyawu to wa ziyada kuma Allah ya kara Allah ka ƙara mana kyawa wannan mafiya kyawu to malam yake cewa fa ma za inda hulaka min jamilin idza bi fi naitati an akhta ce ai da ka samu kyawawan abubuwa dayawa a gurin Allah madaukakin saki idan anakhta ala ta'ati ma'ana anakhta bi ma'ana aqamta in ka tsaya kai masu biya kamar da ya umarce ka a game da da'a wa Allah yana da falaloli masu yawa daga cikin falalan da'a ma Allah shine da ga abin ya bayyana fili a fiskan mutum eh da ana ganin annashuwa da haske a fiskan mutum yana bayyana kamar yadda ibrahimul adham yake faɗa ibrahimul adham babban malami ne kuma zahiri malamin tafsiri ce inna lidhunubi dhifan da'fan fil badni wa qaswatan fil qalbi cewa miyagun ayyuka miyagun ayyuka munanan ayyuka idan mutum na yin su to da suna sanya masa rauni a jikinsa da haka mutum da karfi amma jikin duk ya rauni haka nan da nan da haka ya tsufa ya kwararrabe saboda me yana saba ma Allah da gabobin da Allah masa ni'ima da su alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn me yasa Allah ya baka wannan dan ka bauta masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun amma sai ke amfani da abin da ya baka na ni'ima sai kuma kana saba masa to Allah madaukakin sarki sai ya asalin jarrabe ka tun a duniya sai jikin ya rauni ya kwarrabe eh, ila arzalil al'umri kenan sai a mai da ke zuwa mafi munin halitta mafi munin tsufa. ta yadda mutum diya ya koma da wa mannu amirhu na kiso fil khalqi to lalle ya kamata bayan Allah mu ji tsoron Allah mu bauta wa Allah ko da irin waɗannan falala ɗin ma isa su fisge ka wajen bauta wa Allah wajen dukufa balantana kuma ga babban lada mai yawa ranar alkiyama sai ibrahim adham ya gaba da cewa a wa innal hasanati quwwatan fil badni cewa in kana kyawawan ɗabi'u kana kyawawan ayyuka kana neman ilimin shari'a to da ka samu quwwatan fil badan karfi a cikin jikinka kaga mutum ya jima ya tsufa ya tsufa tukub amma ga hankalinsa ga karfinsa kamar yadda ibnu rajab yake hakaito a cikin littafinsa mai suna jami'i ulumul jami'ul ulumi wal hikam yana cewa wani tsoho ya yi tsalle sai ya tuma aka ce baba da tsufan nan kana tsalle kana tuma haka ya ce ya kai dana wannan gabobin mun kiyaye su lokacin muna yara sai Allah ya kiyaye wani su bayan mun tsufa ga wannan da ƙarfin mu eh kamar da ka mutum mai tsufa ba to lalle wannan babban tukuci ne tun kafin ka je ka samu asalin babban alahira Allah ka samu cika da imani sai ce wa nuran fil qalbi sannan kuma dai haskaka maka zuciyanka ya zama cewa kana cikin annashuwa kana cikin farin ciki kana cikin nishadi to Allah ka bamu tabbata akan akan maka biyayya sannan daga cikin fa'idodi tukuici na da'a wa Allah tun a duniya shine ta aminu abin nan murafaqatun nabiyina was siddiqina wa shuhada yawm al kenan ranan kiyama sai a hada ka tare da annabawa da shahidai da siddiqai kamar da Allah yake faɗa wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim duk wanda ya biyayya ma Allah da manzansa to wannan ranar kiyama za a haɗa shi da wanda Allah ya yi musu ni'ima daga annabawa da manzanni da siddiqai da shuhada Allah ce wa da kuma salihan bayi Allah ce wa hasuna ulaika rafika lalle wannan su ne suka dace mafiya kyawun abokan abokan abokan zama kenan a daga cikin fa'idan da'a wa Allah akwai ta aminu sahibahu ta aminu sahibihi yau faz'il akbar da'a amintar da ma'abucin wannan da'a ma Allah din ranar kiyama baya cikin tsoro shine la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba dai ji bakin ciki kan abin da ya bari a duniya ba sannan kuma ba zai ji tsoro ranar kiyama ba shi kan yana cikin aminci duk wani wahala baya ciki sannan uwa uba shine Allah maɗaukakin sarki da kansa zai so wannan bawa wanda yake biyayya yake yi masa biyayya dai kuma yi masa albarka a cikin rayuwarsa to dan uwana ya kamata mu zama muna da'a wa Allah domin mu samu waɗannan falala masu yawa yake cewa fa ma za inda hulaka min jamili idza bi fina itati anakhta sai mala ci gaba da yi masa nasiha ce fa qabil bil qabuli sahih qawli fa in a'radta anhu faqad khasirta wa in ra'aytahu qawlan wa fi'lan wa tajarta al ilaha bihi rabihta to wannan idan kai nasiha wa mutum kenan sai ka ce ya dan uwa ka karbi nasiha ta na sha wahala na maka nasiha ga ayoyi ga hadisi ka daure ka karba kun ga wannan ɗabi'a ce ta malamai rabbaniyun kenan wanda suke karantar da mutane kuma suna rarrashin su kamar Muhammad bin Abdul Wahhab duk sanda in ya tashi sai ce ilam sai ce rahimakallah ilam arshadakallah yana maka yana karantar da kai yana maka addu'a to wannan sai ga ka karbi karantarwan kuma Allah ya maka albarka cikin abin da kake aiki da shi din to yana cewa faqabil bil qabul sahiha qawli wannan magana da nayi maka kyawawan maganganu kyawawan nasihu ka dage ka karba mana amma fa ina mai tunasar da kai fa in aratta anhu faqad khasirta in ka juya baya baka yi aiki da shi ba to kai asara kai asara in ka juya baya baka yi aiki da shi ba wa in ra'aitahu qawlan wa fi'lan amma idan ka kiyaye wannan nasiha da nayi maka in ji Abu Ishaq yana faɗa ma bakar wannan nasiha da nayi maka in ka karba kai aiki da shi wata jartal ilaha bihi kuma kai kasuwanci da mahalicci Kai kyakkyawan mu'amala ta da'a da wannan abin da na faɗa wajen furucinka da magananka rabi'ta da aka samu riba domin kasuwancin da Allah ya ba da bayinsa babu faduwa a ciki sai dai idan mutum ya nemi ya faɗi din hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير In kun tumta alamu. Allah ce ba zan ba ku labarin wata irin kasuwanci ba wacce babu faduwa a cikinta menene wannan kasuwanci imani da Allah da manzon Allah da yin jihari wajen taimakawa addinin Allah da dukiyanka da gangan jikinka da furcinka da hannunka da tunaninka da rubutunka Allah ce wannan shi ya fi muku alkhairi in kuntum ta'lamun da a ce kun san haka din amma da yawa daga cikin mutane ba su sani ba saboda ba su da yaƙini kan abin da Allah faɗa musu amma mumini kan Allah yana faɗa abu ya ce sami'na wa ata'na sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأعطانا أنا فدا كوسيتو من جمن بي من يد الله الله كسامو cikin su to malai yake cewa fa ina radda anhu faqad khasirta wa in ra'aytahum qawlan wa fi'lan wa tajarta ilaha bihi rabihta amma in ka kiyaye wannan maganan wajen furucinka wajen magananka wajen aikinka ka yi kuma mu'amala da Allah da wannan abubuwa din to sai ka samu riba kenan saboda Allah madaukakin sarki gwargwadon abin da kake masa to irin sai sakanta maka da shi jaza'an wifaqa eh kamar da ake cewa fadhkuruni azkurkum وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم ومكروا ومكر الله ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا نسوا الله فنسيهم دوانا آي ذاك سنانو نتشوى إنك أبو كذا تو الله ماذي مكا إنك شكا على كورا الله الله تشكى مكا دوين باي سوى على كوري إذن كأنبتش الله الله يأنبتشيك كم إن مكوشي بيتي أبايا كما ديزو أغبما كما آي سنونا أكا هكا فاذكروني أذكركم sannan in ka mance da Allah Allah shi ma mance da kai kai makirci Allah maka makirci kai kaidi Allah maka kaidi wa huwa khairul makirin in ji Allah wa huwa khairul makirin saboda shi baya yi sai an yi to shine mafi alkhairi masu yin makirci subhanahu wa ta'ala saboda haka sai ke cewa فقابل بالقبول صحيح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت سيمالي يتشيغا a yin nasiha kuma kan abin da ya shafi duniya yana bayani akan ƙaskantar duniya da walakantuwanta sai ke cewa falaisat hadhihi dunya bi shay'in tasu'uka hiqabatan wa tasurruqta وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت كفيئك أو كحلمك إن حلمت cewa wannan duniya da kake ganinta ta yi kwalliya ta shafa gazal gajan baki gashi ta asalin yi ado wai ta zo don ta ɗauki hankalinka to Allah ce fala ta na kuma duniya kan rayuwar duniya ta rutse ku wani hadithi na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadhihi dunya hulwatun hadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha wa inna allaha mustakhlifukum fiha fa yanzur kayfa ta'malun cewa lalle wannan duniya da kake ganinta a bar zaki ce koriya mai yaudara mai yaudararwa Allah ya sanya ku a cikinta ne jarrabawa liyabluwakum ayyukum ayyukum ahsanu amala ya jarrabe ku wani ne fi kyautata aiki ga kyawun aiki ga kuma kyakkyawan niyya ga kuma bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da Hudayr bin Iyad yake faɗa aswabuhu wa akhlasuhu shine ahsanu amala mafi kyawun aiki sannan kuma wanda aka yi shi akan sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam to Allah ya ajiye ku a duniyar ne domin ya ga me za ku aikata wa minkum mu'min wa minkum kafir a cikin ku akwai mu'minai kafirai amma alladhina fasaqu fa ma'hum an-nar amma wanda suka yi imani fa wanda suka yi imani lahum jannatul ma'awa nuzulan bima kanu ya'malun in ka zama mumini to fariqun fil janna kenan in ka zama kafiri wa fariqun fis sa'ir in ka zama fasiki ma fariqun fis sa'ir in ka zama mumini fariqun fil janna Allah ka sama cikin aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu tabbata akan ma biyayya Allah ka tsare mu daga fitinan duniya Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ila nari masirana to wannan duniya tana yaudara to mala sai ke ce maka falaysat hadhihi dunya bi shay'in ita wannan duniya din ba komai bane ba komai bane wannan ya kore kaman ka ce wannan abu la shay'a illa kaza kenan falaysat hadhihi ad-dunya bi shay'in tasu'uka hiqbatan wata ta su uka hikmatan wata suru wakata ita ba komai ne? sai dai kai wata aba wacce take munanta maka shekaru aru aru shekaru masu yawa ka dinga shiga bakin ciki kenan ga bakin cikin rashin kuɗi ko kuma ga bakin cikin samun kuɗi mai yawa yaya da kai da shi in ka samu domin ka samu kuɗi ba ka dauka ka samu farin ciki ne sai ka kwana ba ka yi bacci ba in kana da lafiyan ma shi ma ka je ka auku cikin wani abu in baka da lafiyan ma shi ma haka kullum tana bakanta maka daidai ka samu mota motan ta kone bakin ciki malam ka samu gida gidan ya rushe bakin ciki malam kana da lafiya kana cikin rashin lafiya amma aljanna fa dai ana samun wannan to ashe ta su uka hikbatan ne wata surru wakatan sai kuma bayan ta bakanta maka dai shekara masu yawa sai ta samu awa daya sai ta faranta maka dai wai a hakan kuma sai ka ce kana son ta kana son kana son kana mata su alhali kuma ita tana munanta maka shekara da shekaru lalle ashe ka zama mara zuciya kenan to ka fita sha'aninta mana ka nemi abin da ba zai bakanta maka da ba shine aljanna saboda a cikin aljanna babu bakin ciki babu harguwa babu hikidu kamar da Allah yake fada innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghil hatta hikidu sai an ce an zare ka zama salimus sadri ga yan uwanka baka jin haushin kowa baka gulmin kowa baka annabimanci haka aljannan mutum zai shiga yana nan a asalin zuciyarsa mai kyau salihin bawa Allah ka ba mu aljanna to ita duniya kenan fa tasu'uka hikbatan wa tasurru waqta mala sai yake ce maka wa ghayatuha idza fakkarta fiha karshen duniya dai karshen burin duniya in kai tunaninta to ka faɗi ka yanda ka san inuwanka ne ma'anan fai shine inuwa lokacin da rana ta zo tsakiyar sama in ta karkata ta zo dab da za ta fada nan to shine alfai domin alfai shine bayan rana ta yi zawali azillu kuma kafin rana ta yi zawali ana kiran inuwa azillu da larabci kafin rana ta yi zawali ana kiran sa alfai a cikin larabci idan rana ta yi zawali to ka kaddara ta yi zawali dab da za ta faɗi nan to sai malam sai yake ce maka kafai ika yanda ka san mene inuwanka rana ta yi kusan faduwa to haka duniyan take bi ma'ana duniyan ta kare ba abin da ya saura kawai sai dai siɗi aka bar maka ka fai ka auka hulmika in halamta ko kuma kaman mafarki ne kawai kai kai mafarki shi kenan ta wuce an yi ruwan sama an dauke to haka duniyan take in kai tunani fa amma domin mala ce idza fakkara tafiya in kai tunani idan kai tunani abin da kake fitinan neman ka same shi kana ganin ko ta wani hanya sai ka same shi sai ka same shi yanzu ina yake wanda kake gadara da shi Mukaddara mahaifinka yanzu ina yake wanda kake gadara da ita mukaddara matarka yanzu ina take to kai ma fa kai shiri da ka zo kaman baka zo duniya din ba to ashe duniyan ba gurin miƙe kafa ba ne guri ne gurin da ake yin da'a wa Allah domin a samu rabota ranar kiyama kamar da manzo Allah ya faɗa ma Abdullahi bin Umar ce yace inna annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhadha bi bi wa qala kun fi dunya ka annaka gharib aw abiru sabili ka kasance a duniya kamar kai bako ne ko kuma mai tafiya akan hanya idza am wa kana ibn umar yaqul idza amsayta fala tantadhiru as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiru al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika maza da ke cewa ka kasance a wannan duniya kamar kai bako ne ko kuma mai wucewa akan hanya kullun guziri kake nema kullun guzirin lahira kullun guzirin lahira kar ka yadda duniya ta ruɗe ka domin tana rudi kullum guzurin lahira kawai wannan fitintunu da kake cikinta na duniya ba abin da zai tsiratar da kai sai riko da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai riko da shiryan magabata sai riko da kyawawan ayyuka inna lillahi ibadan futana tallaqu ad-dunya wa khaful fitna nadhuru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna bayin Allah na kwarai su ne waɗanda suke nisantan fitinan duniya da yawan ayyukan alkhairi in ba haka ba sai ta kai ka da baro ka gashi nan ta kai dubu ta baro su to kai ka ka kiyaye kanka ka kiyaye kanka kafin ta kai ka da baro ka wa ghayatuha idha fakkarta fiha fa'ika aw hulmika in halamta wato karshen duniya karshen burin da shine ta halakar da kai amma fa in kai tunani ka duba ta halakar da mutane da yawa kafin ka fa'ika aw hulmika in halamta yadda ka san asalin inuwanka ne ko kuma mafarkin da kake a cikin bacci yayin da kai mafarki din lallai malam yayi gaskiya cikin maganarsa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa mali walid duniya inna mathali wa mithli duniya illa ka mithli rakibin qala tahta dhilli shajaratin thumma qama wa tarakaha da ya wani daga cikin sahabinsa yana gyara gida sai ce ina ai abin bai kai hannu haka ba bai kai hannu haka ba kai tun ga gyara duniya haka lahiran da ka gyara ai sai ce ni dai misali na da misalin duniya kamar wani mutum ne mahayin abin hawa ya hau dokinsa ko raƙuminsa sai ya zo ya samu inuwa sai ya zauna to wannan inuwan da ya zauna shi ne duniya kenan can an jima sai ya tashi sai ya tafi to duniya kawai ita iya yadda ake so kasance kenan kamar wannan mutumi wanda ya zo gindin bishiya ya zauna sai ya tafi kaga bai yi gida ba bai yi mota ba bai yi kaza ba to ina ma ina ina wanda yake mai da duniyar kawai ita ce shagulhu shagil shine manufansa shine karshen burinsa Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina ya Allah kar ka sanya duniya ta zama tace burinmu ya Allah kar ka sanya duniya da kasance ita ce babban manufanmu Allah ka bamu tabbata wajen aikin da za mu samu lahira a duniya kuma ka bamu rayuwa mai kyawu ba rayuwa mai kunci ba ya Allah sai malam ya ci gaba da cewa mene yake cewa sujinta talaha wa anta laha muhibbun fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta a wannan duniya din an sanya ka a kurkuku ne an sanya ka a gidan kirikiri kana nan a daddaure kana nan a tattamke an mammatse ka an bubbuge ka amma kuma wai hakan kana son gidan kurkukun nan a hakan kana son gidan kirkirin nan kana son prison life in prison kana so ka rayu a cikin mene a cikin kurkuku har iyakacin rayuwanka kuma haka kana so to malam sai ke cewa duniya din nan fa su jin laha an sanya ka a matsayin dan prison ne dan kurkuku ne amma kuma hakan wai kana so to wai garin yaya abin mamaki shine fa kai abin mamaki fa kai fa tuhibbu ma fihi sujunta wai yaya za a yi kaso abin da aka katange ka a cikinsa ai kana Allah Allah ka fita ne ko tsuntsu ma fa so ka katange shi balantana kuma dan adam wanda yake san cikakken yanci to amma Allah madaukakin sarki ya sanya maka gidan yanci ne gidan aljanna amma a nan duniya kan ba gidan yanci bane ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir cewa duniya din nan kurkuku ne na wane na mumini amma kuma a gurin kafiri fa aljanna ne me yasa zama kurkukun mumini saboda an ce kayi kaza kar kayi kaza kayi kaza kar kayi kaza kayi kaza ka bar kaza in kai kaza kaza kenan in ka bar kaza kaza kenan amma kafiri fa shi ko komai halal ne alhalalu ma halla fi yadihi wal haramu ma hajaza ma ihtajaza anhu wa lam yasil ilayhi shi kafiri kam duk abin da ya zo hannunsa to halal ne shi yasa zai ci alade zai ci goggo zai ci a duk wani abin da ya zama haramun zai iya ci abinsa amma kai kuma fa in ka zo da ci abu sai a ce maka ina ai ba za ka ci ba hurima alaikum matatu waddamu wa lahmul khinzir cewa an haramta muku mushi an haramta muku naman alade an haramta an haramta amma kaza halal ne kaza ma halal ne to ba da ci wannan din ba ko da ranka na so saboda shi haramun ne amma shi kafiri fa sai ya ce to kai wannan kurkukun kuma kake so ka dawama a cikinsa ga aljanna can Allah ya ajiye maka wanda komai halal ne lahum ma yasha'una fiha walidina mazid suna da abin da duk ransu yake so a gidan aljanna amma fa ba duniya ba duniya kan sai abin da aka ce kai tukunna kai amma aljanna fa komai lahum ma yasha'una fiha walidina mazid fiha fala wallahi ma ainur ra'at kalla wala sami'at bihi al-udhunani kalla wala khadarat ala qalbi mar'in fa yakunu anhu mu'abbiran bi lisani kamar da yazo cikin hadisin Abi Sa'id al yana cewa adatu manzala yake cewa a cikin hadisul qudsi kenan adatu li ibadi as-salihina ma la aynun ra'at wala udhunun wala udhunun sami'at wala khadara ala qalbi bashar faqaru in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu yaksibun saboda kenan ashe aljanna ba abinda ba babu a gidan aljanna abin da ranka ke so duk da ka samu a gidan aljanna to saboda haka lallai ka fita sha'anin duniya ka nisan ta domin wata zaki ce kodiya tana yaudara tana halakarwa amma in ka in ka ji tsoron Allah Allah sai ya samar da kai kullun kana addu'a kuma kullun kana addu'a kana cewa Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina to da wannan sai Allah madaukin sarki sai ya baka kariya ta musamman ka samu rayuwa mai kyau a wannan gidan a wannan gidan duniya sannan kuma a lahira ka samu mafi alkhairin rayuwa Allah ka bamu a samun rabauta a duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik da mu tsaya nan gurin insha Allah sai karatu na gaba za mu ci gaba wassalamu alaikum warahmatullahi أخذت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت ولا يغرك تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت الدهر وقد أردفتها تسعا كسانا وكانت قابلة مئة وستة وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا